is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, ashirin da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yadda filin wata makaranta ke neman komawa mallakan masu iko a jihar Niger. Sai shirin rigakafi da kuma labaran da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana. amma duk waɗannan fa sai mun kawo muku cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran shugaban amurka barack obama ya yi matuƙar kare yarjejeniyar nan mai cike da tarihi ta hana iran haɓaka shirinta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkumin tattalin arziki a jiya laraba da cewa ita ce hanya mafi fa'ida ga duniya ta ganin cewa iran bata mallaki makamin nukiliya ba shugaban na amurka ya faɗi a wani taron manema labarai da ya kira a fadar white house cewa yarjejeniyar ta katse duk wata hanyar da iran ka iya bi ta kera makamin nukiliya ya ce yarjejeniyar za ta tabbatar da kariyar amurka da kawayenta da ma duniyar baki ɗaya ya ce idan matakin nazarin yarjejeniyar a majalisa ya sa amurka ta rasa wannan dama ta tabbatar da yarjejeniyar to lallai a ta bakin sa tarihi zai mana hukunci mai tsanani ya ce mai wuya wato mai yiwuwa ba za a sake samun wata damar kammala yarjejeniyar da iran ba muddin ramu a miƙa ma majalisar tarayyar amurka kundin yarjejeniyar a hukumance kuma tana wato tana da wa'adin kwanaki 60 na amincewa ko i kuma ko da ma i mr obama ya sha alwashin yin gaban kansa idan ko hakan ta faru to sai duk majalisun biyu su ya sami ko ta sami rinjayen akalla biyu bisa uku wato silisi biyu kafin su iya haramta gaban kai da shugaban kasar ya yi 'yan republican da dama da wasu 'yan democrat a majalisar da kuma wasu shugabannin kasashen duniya ciki har da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ba su yarda da yadda obama ke ganin wannan yarjejeniyar ba wasu da ake kyauta zaton mayakan sa kai ne na boko haram sun hallaka mutane a kalla 45 a arewa maso gabashin najeriya na baya-bayan nan a jerin munanan hararen da ake kaiwa a wannan yankin shaidun ganda ido sun ce 'yan bindigan sun dira garin minok da daren litinin ne suka kashe mutane akalla 30 baya ga kona ɗaruruwan gidaje da suka yi abubakar dan malam wanda mamba ne na kungiyar sintirin farar hula mai taimakawa sojoji wajen yakar 'yan bindigar ya ce wasu ya ce wasu da abin ya rutsa da su sun kone kurmus ta yadda ma ba za a iya gane su ba da yammacin ranar talata masu wasu 'yan bindiga sun kai hari a kan ƙauyen warsala wanda ke daura da kan iyakar jihohin borno da yobe inda wani mazaunin ƙauyen mai suna asiyami goni ya ce an halaka mutane akalla goma sha biyar haka zalika ma wani ɗan yakin ya gaya wa murya amurka cewa mutane na ta gudu suna barin gidajensu majalisar dokokin girka ta amince da wani shirin sauye-sauye mai sarƙaƙiya kamar yadda masu bin ƙasar bashi suka buƙaci a yi a madadin wani ƙarin tallafin da za a ƙara bata a wata ƙuri'ar da aka kada da safiyar yau alhamis 'yan majalisa 229 ne suka kada ƙuri'ar amincewa 64 kuma na ƙi jam'iyyar siraiza mai mulki ta yi nasarar gabatar da kundin dokar sauye-sauyen tare da taimakon wasu 'yan jam'iyyun adawa masu ra'ayin turai wasu jigajigan jam'iyyar ta siriza na daga cikin waɗanda suka yi hannun riga da ra'ayin jam'iyyar ciki har da ministan makamashi panayotis lafazani da kuma tsohon ministan kuɗi yanis farazufakis firaministan girka alexis tsipras ya gaya ma 'yan majalisar dokoki dab da fara kada ƙuri'ar cewa bai da zaɓin da ya wuce amincewa da abin da masu bin girkar bashi suka buƙaci a yi ba mu wato ba mu da wannan ra'ayin amma an tilasta mana aiki da shi a cewar sa tun da farko wasu masu zanga-zangar adawa da shirin tsimi sun yi ta jifar 'yan sanda a gaban gir majalisar to amma wani binciken ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi 70 cikin ɗari na girkawa sun amince da sharaɗin bayar da tallafin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumar nazarin saman amurka nasa za ta maye gurbin wasu hotuna da waɗanda ta jima tana jira da sabon kumbu-ta mai suna new horizon ya aiko wanda ke nuna wani babban tsauni cike da kankara a duniyar plato masu ilimin kimiyya sun kuma bayyana wasu hotuna da ke nuna wasu sabbin sassa na watannin duniyar plato da ake kiransu hydra Chiron. an ɗauki hotunan na ba zata ne dai yayin da kumbun ke gitta wannan karamar duniya cikin sauri a ranar talata inda ya yi kusa da ita da tazarar kilomita 15,500 da yadda ya naɗi bayanai masu yawan gaske hotunan sun nuna jerin tuddai masu tsawo da ya kai mita 3,500 a doron filota ɗin masu ilimin kimiyya sun yi hasashen cewa tuddan sun samu ne cikin shekaru da ba za su wuce miliyan 100 ba da suka gabata an tura sojojin mexico zuwa yankin badiraguato a jiya laraba ciki har da hanyoyin da ke kaiwa ga latuna mahaifar kutunkun shugaban 'yan safarar magan kwayoyin nan mai suna jacquin alchapo guzuma a matsayin wani bangare na kokarin sake damkoshi sojojin sun kafa wuraren binciken ababen hawa a badiraguato inda suke ta tsaye da ababen hawa suna ta binciken lasisi da kuma takardun rajista. To ma da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Niger inda Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoton da ke cewa an shiga takon saka tsakanin shugaban ma'aikatan jihar da tsohon shugaban ma'aikatan jihar da hukumar wata makaranta akan wani fili. Ya labarin yake Mustapha? A yanzu haka dai wata takaddama ta barki a tsakanin shugabannin wata makarantar firamare da ke mina ta jihar Niger da kuma tsohon shugaban ma'aikatan jihar Niger barista Abbas Bello Shugabannin wannan makaranta dai mai suna Waziri Primary School sun koka ne akan yadda suka ce tsohon shugaban ma'aikatan barista Abbas Bello ya wawure filin makarantar yake kokarin tafka wani makeken gini a filin. Muhammad Ahmad Abdullahi shine master wannan makaranta ga abin da yake cewa. Ka ga da ta gaba makaranta. Kai kanka in ka to ba za ka gane cewa akwai makaranta a nan ba. Saboda makaranta ta zama lungu. wannan ginin tun 2005 ake ja a kansa wanda duk wanda duba ya san cewa wannan fili na makaranta ne na yara ne a 'yan talakawa da ake basu ilimi a wannan wuri To su ma dai iyayen yara a makarantar ta waziri da ta share sama da shekaru saba'in a duniya sun ce lamarin yana matukar ci masu tuwo a kwarya. Alhaji Bako Zubairu shine shugaban kungiyar iyayen yaran. Wannan abu da aka yi mana ba mu ji daɗi ba. Kamar mutumin ma da yake ya kamata a ce shi ne yake da shi nashi musamman zai ba makaranta ya taimaka ma makaranta a samu fili wanda za a gina abubuwa wanda ya kamata 'yan yara makaranta su ji daɗi su samu damar samun ilimi tabbatacce to sai kuma aka wayi gari bawan allah na shine ya zama wanda ya zo ya mana gini a cikin filin makaranta gaskiya fi ba mu ji daɗi ba a halin yanzu dai kungiyar malaman makarantu a jihar niger ta ce tana sane da wannan matsala kuma tuni ta fara ɗaukar mataki in je shugaban kungiyar malaman comrade ibrahim umar bidda saboda in mun bari muka yarda ana kwace filin makarantar mu insha Allah wata rana muna cikin classroom za zuwa kore mu cewa wannan inda aka gina classroom wajen su ne To daga bisani dai na yi ƙoƙarin saduwa da tsohon shugaban ma'aikatan barista Abbas Bello akan wannan badakala inda kuma ya bayyana cewa. Ba su da hujja kuma duk wani wanda ya yi ƙorafi akan wannan magana to lallai bai da cikakken sani akan abin da ya faru. A matsayina na tsohon shugaban ma'aikata to ba yadda za a yi in shiga filin makaranta ina da sani cewa kafin in soma gini a wannan wajen akwai gine-gine da aka yi duk filayen nan filayen makaranta ne me suka yi a kan wannan kafin magana nan masana harkokin ilimi dai sun bayyana cewa mamaye filayen da aka kiɓi domin makarantu na ɗaya daga cikin hanyoyin dakushe ci gaban ilimin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah ya kyauta, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. sunan a bayyana yake haka yake har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe 3 da minti 10 da dakika 58 yanzu kuma ga shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya zan foliyo abai da jobare alakana na Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. jimma'i alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tarabar da suka tanarwa wannan fili a yau. Hajiya mai sannu da ƙoƙari samun haɗaka domin samar da kuɗaɗe daga ƙungiyoyi masu zaman kansu ya ƙara taimakawa wajen samar wa yara 'yan shekaru ƙasa da biyar rigakafi daban-daban a jihar Bauchi. in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. A ƙoƙarin su na yaki da cutar shan inna a ƙasa gwamnatoci da ƙungiyoyi a ƙasar nan sun farga da yanayin da asusun tallafawa wa rigakafin cututtukan ƙananan yara ya fara neman dakushewa. Da yake bayani bayan taron wani guda da suka gudanar a nan Bauchi, darakta a ƙungiyar CHR Muhammad Ino Shu'aibu. Na gabatar da takarda ne akan ainihin shi kuɗaɗen da ake da bukata da su a kan harkar wannan harka ta allurar rigakafi duba da cewa wannan harka ta kuɗi ta ce babbar abar abar da ya kamata a sa a gaba domin bayan da za a yi aikin ya ci gaba ba tare da ainihin kuɗaɗe isassu ba idan muka kalli baya yanda yanayin yake na rigakafin ba a samun waɗanda ake cimma da alluran nan gaba daya a cikin al'umma ba don komai ba saboda babu isassun kuɗaɗe wanda za a gudanar da harkar to amma shigowa wannan bangarori guda uku da aka yi ɗora ƙwarya guda uku da ake kiran tripartite arrangement da jihar Bauchi gwamnatin jihar Bauchi da Bill and Melinda Gates da kuma Dangote Foundation aka zo aka yi wata haɗaka guda uku wanda ake sa kuɗaɗe ta bangare daban-daban kowa akwai iya abin da yi da zai saka domin a ci gaba da gudanar da wa'annan harkokin na allurar rigakafi kaga daga ɗan lokacin da aka fara zuwa yanzu yanzu an fara samun yanayi yana inganta sosai wanda mu kuma a fatan mu shine ko da yaushe a ya kasance yanayin yana ƙara ci gaba har sai an kai matakin da kowane yaro ana iya isan masa da allurar rigakafin nan tun daga haihuwa aka fara bashi allurar BCG idan ya wata shida a zo a yi masa amin sati shida a zo a yi masa allurar penta 1 in ya cika sati goma za a yi mishi penta 2 in ya cika sati goma sha hudu za a zo a yi masa fenta 3 in ya cika wata shida za a yi masa allurar vitamin a idan ya kai wata tara za a yi mishi allurar measles to in aka yi masa wayannan alluran gaba ɗaya kaga yaro ya samu cikakkiyar kariya daga dukkanin wayannan cututtuka da suke damun kananan yara to har kullum mu tunanin mu shine ya kasance an samu cikakkiyar haɗaka kuma an samar da kuɗaɗe da ingantattun kayan aiki wanda za su tabbatar cewa kowane yaro na jihar Bauchi kamar yadda muka ɗauka a mataki na ƙasa kowane yaro a ƙasar Najeriya ya samu cikakkun alluransa wanda mun ke fatan insha Allah zai samu ingantacciyar lafiya to shi yasa har kullum muke ta kira da cewar kada ka dinga tunanin cewa sai wani ya shigo daga waje ya taimake ka kai ma da kake cikin gidan ya kamata a ce wace irin gudunmawa za ka ba ai su ma wa'ancan na wajen su ma suna da wani tsarin abin da ake ciwo gidauniya ne ai yanzu in ka duba bill and melinda gate foundation ne idan ka duba irin su makata foundation ne in ka duba irin su ford duka foundations ne amma wani kuɗi ne aka ware aka zuba shi domin a taimaki rayuwa al'umma musamman bangaren lafiya to kamar yanzu yadda muka samu aliko dangote ishigo harkan nan ake yi tare da shi to muna kira da dukkanin manya-manyan masu hannu da shuni a lungu da saƙo na ƙasar najeriya su ma ya kasance ke suna da irin wannan gidauniyoyi wanda za su ware wasu kuɗaɗe su ce mun zuba wannan a bangare kaza domin a iya magance wata matsala take damun al'ummarmu. Muhammad Inuwa Shu'aibu darakta a CHR kenan Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Duk da ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban a jihar Jigawa ke yi wajen wayarwa iyaye kai game da mahimmancin rigakafi ga ƙananan yara, har yanzu wasu iyaye na ɗari-ɗari da kai yaransu domin a yi musu rigakafin cututtuka da ke hallaka ƙananan yara. Halimatu Abdullahi daga Dutse na da ƙarin bayani. Har kawo yanzu ana samun wasu iyaye da suke ƙin kai yaransu izuwa alluran rigakafi, musamman ma waɗanda ake yi wa jarirai sabuwar haihuwa izuwa watanni tara, duk da ƙoƙarin da hukumomin lafiya kan yi na ko da yaushe suke ƙara janyo hankalin jama'a na ƙara nuna musu muhimmancin yin rigakafi. Na zanta da waɗansu iyaye mata na ganin ko yaya suke ganin muhimmancin rigakafin. Gaskiya ina kawo yarana rigakafi, sai dai wannan ce ba a yi mata ta wata tara ba. gashi yanzu ta shiga wata na goma sha ɗaya. To kina gani za su yadda su yi mata a wata sha ɗaya? To wallahi wannan ne kuma gaskiya ban sani ba. Kai ni kuwa ban taɓa kai ‘ya'ya na rigakafin nan ba an ce yana kashe ƙwayayen haihuwa in ‘ya'ya suka girma ba sa samun haihuwa da wuri. Ba kya ganin kamar shaci faɗi ne na mutane? Ko shaci faɗi ne dai ban sani ba tunda ni dai ba taɓa yawa 'ya'yana ba kuma ga su nan ƙalau da su. Dr. Kabir Ibrahim na sashen gunduma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa ya ƙara jan hankali ga jama'a tare da nuna musu muhimmancin kai yara asibiti tare da yi musu rigakafi. allurar rigakafi dai a Najeriya an fara shi tun 1978 kuma daga lokacin zuwa yanzu akwai wanda suka yi jikoki ma kuma an yi musu wannan allurar rigakafin ba ma haihuwa ba sun mai jikoki ƴaƴansu ma sun haihu ƴaƴansu ma sun haihu in an tambaye makwabta ko wasu a wasu a garuruwa da ƴaƴayen waɗanda ake wa za a ga cewa bai hana su haihuwa ba bai hana su komai ba wani lokacin ma sai an zo kuma ana neman maganin rigakafin kunika a ce kai haihuwa nan ta yawa da Allah ku ba mu maganin zai mu dan tsaye da ita mu dan huta waɗannan wanda aka rigakafin ba su daina haihuwa ba suna ma haihuwa har ma ana neman a tsare ta ina ga dai dan rashin fahimta mutane na kalilan a cikin jama'a amma mutane da yawa sun fahimta cewa allurar kafa lafiya suke karawa ba jinya suke kawa ba jan hankalin shine karamin yaro da aka haifa sabuwar haihuwa wannan shekaransu na duniya ba su wuce kwana 28 a duniya ba su suka fi kowanne saurin kamuwa da cutuka wanda ake suke saurin yaduwa wannan ya hada da polio wannan ya hada da tetanus wannan ya hada da sauran cutuka da yau da kullum wanda mutane sun san su idan mace ta kawo yaro zuwa asibiti an masa allurorin da suka dace da kwanakin haihuwarsa to ta kara masa karfin jurewa akan wannan cutuka masu sauran yaduwa wanda yaron ta zai tashi cikin lafiya da koshin lafiya zaka ga makarantarsa ta yi kyau ya yi kokari ya yi hazaka kuma wani da ake da yara na tarayyar rashin lafiya duk yaran da aka irin wannan allurar rigakafin insha Allah ba za su sami al'amarin mai tsanani kamar yadda waɗanda ba su ba aiwa ba suke kira ne mata su daure sabuwar haihuwa ma mutum ne kuma mu ma muna tausaya musu in an kawo su asibiti akwai abin da ya dace a masa akwai wanda bai dace ba alluran da ake yi akwai wanda ake wa yaro a ran da aka haife shi ma kuma an tabbatar da lafiyar su da ingancin su dan wasu matan za su ce maka dan wannan yaron mai isa ne da har za a fara masa soke-soke to mu mun san abin da yake bukata saboda bincike na musamman da ake ga irin wannan kananan yaran ba kowane irin allura ake musu ba ana yi ne wacce ta dace da karfin jikinsu da kuma kwarin su a daidai wannan lokacin da a musu wannan allurai jama'a su daure su kawo a masu abin da ya dace domin yaran su samu lafiya ko su ma samu kwanciyar hankali a gidajensu rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a jihar nejama an ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin rigakafi domin samun nasarar kawar da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara Hukumomi a jihar Niger na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da kuma yin rigakafin cututtuka ga yara ƙanana. a kan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ziyarci sashen mata da ke asibitin gwamnatin jihar na garin Mina domin duba halin da suke ciki da kuma bayyana mahimmancin zuwa awon cikin. Sannan ta ƙara da cewa. Na farko ya kamata duk macin da take da juna biyu tana sanin cewa tana da juna biyu ta fara zuwa asibiti awo don daga awo ake gano matsalar mace idan za ta samu matsala a ciki kuma an gano matsala taimako ya zo a hannu so ta fara zuwa awo da fari duka abin da za ta yi na ciki ta tabbatar likitoci da nurses sun taya ta dubawa sannan in lokacin haihuwa ya yi ta zo asibiti haihuwa a nan ba sai an biya ko sisi ba ko ba a biyan kuɗi tun da dai babu wannan matsalar cewa za a biya kuɗi in zuwa haihuwa in mace ta zo tana ana mata awo a nan ta zo haihuwa ka gani an ya taimaka mana sosai uwar gidan gwamnan jihar dai wadda kwararriyar likitar mata ce ta ce a shirye take ta rika zuwa asibitocin gwamnatin jihar domin ba da gudunmuwarta ga matan yawwa dama na zo ne saboda ni likita ce ina mangare na na aikin mata ne na haihuwa da sauransu so dama na zo ne mu zo in duba asibitin mu gani ina son in zo in ba da na gudunmawan ga matan Niger State in taimaka masu wajen duba su wajen haihuwansu da sauransu so na zo ne in gani yaya asibitin yake me ake bukata ta ya kuma zan iya taimaka ma asibitin da mata abin da ya kawo ni kenan yau. To menene babban abin da kike ganin zaki fara taimakawa da kin duba yanzu? Eh to babban abin da zan fara taimakawa shine in Allah ya taimaka zan dinga samun dama ina zuwa ina taya likitocin da suke duba mata aikinsu wato a duba mata idan aiki ya taso wajen haihuwa da sauransu zan zo in ba da na gudunmawa in taya su wannan aiki shine babban abin da zan fara yi tukunna A yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwar. Dr. Ibrahim Abdallah na ɗaya daga cikin likitocin matan a jihar Niger. A wannan watan da ya wuce ba matan da ta mutu a sanadiyar haihuwa. Wancan watan da ya wuce an samu mutum kamar uku ko zuwa biyar haka abu. Amma ina tabbatar maka kami ai wannan kowane wata aka samu mutum ashirin ko ashirin da biyar da suke mutuwa. Kaga yanzu an dan samu ci gaba. Ya kan gwargwado. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya. Kawai cikin shekara ɗaya yanzu kuma ga baba ya ko makeri da labaran da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana. Não para Gerengeri ga jaridar da chronicle wacce ta rawato cewa ma'aikatar migration ta kasa ta dakatar da wasu ma'aikatanta guda tara gani da wasu miyagun aiki da ake musu tuhuma da aikatawa wanda ya janyo asarar dubannin sidodi jaridar ta ce a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar migration ta kasa francis palmadetti ya sanya ma hannu na cewar za a miƙa wa'annan ma'aikata guda tara ga 'yan sanda don a gudanar da bincike a kansu da take ci gaba da rawaito da mataki na ma'aikatar migration sanarwar ta ce a shekarar 2014 hudu ne hukumar immigration ta gano kudin haraji da take tattarawa yana yin kasa to dan ne fa sashen bincike na hukumar immigration ya kafa wani bincike inda aka zakulo wayannan mutanen guda tara da tafkata asa sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito abubuwa da suke faruwa a cibiyoyin kasuwanci na birnin accra musamman ma kasuwar makwalla akan yadda masu sayar da kaji suke bijirewa umarnin haramta sayar da tsuntsaye masu rai a cikin kasuwa don hana yaduwar murar tsuntsaye jaridar ta ci gaba da cewa sashen kula da dabbobi na hukumar abinci da noma ita ce ta bada wannan umarnin jaridar ta ce a wata ziyara da ta kai a kasuwanni a nan birnin accra ta gano duk da irin kashedi da aka yi na hana kasuwancin kaji a cikin kasuwa su kuwa masu sayar da kaji kajin da sun shagala ne wurin cinikin nasu jaridar daily ta ce a faɗar masu sayar da kajin sun ce suna sane da irin wannan umarni na haramta sayar da tsuntsaye masu rai a cikin jama'a amma kuma suna kira ga gwamnati da ta gaggauta tsare yaduwar muran tsuntsaye in ji wani da ake kiransa muhammad atanyene mai sayar da kaji a kasuwar makwalla idan muka lika jaridar da ganinta za mu ga shawara da tsohon shugaban kasar ghana john ejikun kufuwa ya yi inda yake kira da a kara jam'iyyun siyasa wurin tsara ajandan ci kasar jaridar ta ce shugaba kufo ya ci gaba da yin kira ga hukumar tsara cigaban kasar da ta rika kara jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu wurin zayyana jadawali na ayyukan ci tattalin arziki da jama'a na lokaci mai tsawo don tattara ra'ayoyin kowa jaridar ganinta ta ce shugaba kufuwa ya yi wannan tsokaci ne a lokacin da shugaban hukumar tsara ci kasar dr nimoy thompson ya kai masa ziyara don mika masa gayyata zuwa taron koli da za a yi na shirya ajandar ci gaban kasar na lokaci mai tsawo daga karshe kuma sai jaridar daily guide wacce ita kuma ta yi kanun labarai mai cewar 'yan majalisar dokokin ƙasar da za su iya karɓar cin hanci su tabbatar da dokar lutu a cikin ƙasar in ji wani dan siyasa jaridar ta ci gaba da cewa wani tsohon caban babban jam'iyyar hamayya ta npp na mazaɓa michael omari wadiye ya ce 'yan majalisar ƙasar da za su iya rataba hannu su amince da lutu da maɗigo a cikin kasar idan aka ba su cin hanci da zai kai dala miliyan ɗaya ɗaya jaridar daliga ta ce omari wadiye ya yi wannan kalmomi masu zafin gaske ne a wata gidan rediyo da ake kira kasafa fm sa'annan ya sake maimaita wannan huruci nashi a wata sabuwar gidan rediyo ta nit fm jarida ta ce dan majalisa na mazabar la da cotopon da ake kira ni a nan wale ya yi kokarin da ya jinye wannan magana nashi amma ko ya ki yin hakan kuma ya ki nuna na daman sa da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma ƙiri sashen hausa da murya amerika a kira ghana yanzu mun zo ga nasiha daga kur'ani mai tsarki shi azumi ana yin shi in watan ramadana ya kama shi kuma ya sauka a madina bayan hijira ta manzan allah sallallahu alaihi da shekara biyu allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku musulmi daukace kun ba gaskiya ubangiji ya farlanta muku yin azumin ramadana kamar yadda ya farlanta ma waɗanda suka shuɗe gabaninku in kun yi shi ku kiyaye azaba ubangiji kuma za ku samu gafara ga ubangiji to daga nan ne azumin ramadana ya zama dole wajibi ga musulmi wanda yake baligi wanda yake mai lafiya wanda yake mazaunin gida ba matafiyi ba wannan wata in ya kama farkonsa dai saukarsa rahama ne tsakiyansa goma ta biyu wato gafara ta uku ita ƙura minan nari wanda allah ya rubuta ɗan wuta ne in yawan azumin wannan wata ƙarshe allah yana sa ya cikin diwanin 'yan aljanna bayan wannan shi wanda ya yi taimako a wannan wata ya taimaki ɗan uwan shi wanda bai da shi to shi ma allah yana mai gafara ko so ɗaya ka ba mutum abin buɗe baki ka ba shi ruwa masu sanyi da dabino ya ci ka bashi ko ko ya sha ka bashi abinci saboda alfarma wannan wata Allah zai maka gafara to ina ga wanda zai ciyar da mutane dubbai an tambayi manzan Allah aka ce menene wani aiki ne musulmi da yi ya samu kusanta da Allah Allah manzan Allah ya ce mishi ciyarwa ka ciyar da miskini eh ka ciyar da miskini ka yaye mai yin wannan ka yaye mai bakin cikin na wannan lokacin to Allah yana murna da haka to Allah ya sa mu dace yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum jawai suna na Usman Guriya kai malokar gannan Kwara State Nigeria. to Allah kun min na ga gwamnan jihar Kwara dr abdul fatah ahmed da kuma shugaban majalisar dattijai sanato dr bukola saraki haba gwamnan jihar kwara haba bukola saraki abin bai ba ku kunya ba a ce ma'aikatanku sun yi azumi ba sisin kwabo kuma sallah ta zo ba sisin kwabo ku ji tsoron allah wallahi za ku mutu ku haɗu da ubangijinku a ranar kiyama kuma sai ya tambaye ku hakkin ma'aikatan da kuka tauye su suka yi sallah zuna'un haka hannu biyu ba miya wallahi ku ji tsoron Allah ba za mu yashe muku hakkin mu ba sunana Usman Guriya kai malokar ganin kwara sir Najeriya to kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara a takaice To shugaban Amurka Barack Obama ya yi matukar kare yarjejeniyar mai cike da tarihi ta hana Iran haɓaka shirinta na nukiliya a madadin sauƙaƙa mata takunkuman tattalin arziki a jiya Laraba da cewa ita ce hanya mafi fa'ida ga duniya ta ganin cewa Iran bata mallaki makaman nukiliya ba. Wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya. To madalla. Masu aro nan kuma kawo karshen shirin na wannan lokacin sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Cubahiro Jodo ne wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato jin hama. Ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.